daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim ma sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga birnin tehran da fatan an tashi lafiya mashaba adabai tare da ku a cikin wannan fotowar wacce ta ce zango na farko a wannan rana to abubuwan da za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi su daga nan kuma sai mu kawo muku sharhin bayan labaru sai shirin na kokun san sannan aji duniyarmu a yau mu kakkare da lafiya sai da kula da fatan za ku kasance tare da mu. Labaran duniya da farko ga kanunsu. Jagoran jin musulcinar ya sallaci gawakin alkalai biyu da suka shahada. bayan tsaiko na sawa'i bakwai hamsashiyar ƙasar isra'ila ta sako sunonin falasɗinawa akalla mutane 70 ne suka mutu sanadiyar fashewar tankar jigilar man fetur a najeriya to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin duniyar jagoran jun jihar musulunci na iran ya sallaci gawokin alkalai biyu da suka shahada jagoran juyin musulunci na iran ayatollah sai da aliyu khamenei ya yi wa gawakin alkalai biyu da aka yi wa kisan gilla sallar gawa a jiya lahadi alkalan da wasu 'yan ta'adda suka yi wa kisan gilla su ne hujjatul islam sheik ali razini da kuma sheik muhammad makishe ayatollah sayyid da khamenei ya yi roƙon allah ya jiƙan alkalan tare da bayyana cewa sun yi rayuwa mai kyau hakanan kuma jagoran juyin musulunci na iran ya mika ta'aziyya ga iyalan shahidan a ranar asabar ne dai ma'aikatar shari'a ta iran ta sanar da cewa daga wato alƙalan biyu sun yi shahada tare da kawo tarihin cewa daga farkon cin nasarar juyin jihar musulunci na iran zuwa yanzu adadin alƙalan da suka yi shahada sun kai saba'in da bakwai saboda yadda suke faɗa da cin hanci da rashawa da kuma ta'addanci sanarwar ma'aikatar shari'ar ta kuma ce akwai daushe hanyar tabbatar da adalci haka take tattare da jini daga cikin waɗanda suka yi shahadar bayan cin nasarar juyin jihar musulunci dai da akwai ayatollah dr sayyid muhammad baheshti wanda ya kasance shugaban kotun koli ta ƙasa da kuma wasu mutane 72 tare da shi abokan aiki ƙungiyar 'yan ta'adda ta mko masu adawa da juyin jihar musulunci ta iran dai su ne suka yi musu kisan gilla a ranar 28 ga watan yuni na shekara ta 1981 bugu da ƙari a shekara ta 1998 an yi wa shahid asadullah lajibardi kisan gilla wanda ya kasance shugaban hukumar da ke kula da gidajen kurkuku bayan sa'o'i bakwai na jinkiri haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sako fursunonin falasɗinawa sakin fursunonin falasɗinawan da yana ƙarƙashin musaya fursunonin da aka yi a tsakaninsu da wato falasɗinawa inda aka tsara cewa za a saki yahuda uku sai kuma falasɗinawa casa'in ƙungiyar falasɗinawan da take kula da fursunoni ta sanar da cewa an saki mata 69 da kuma ƙananan yara 21 saba'in da tara daga cikinsu waɗanda aka saki ɗin mazauna yankin yammacin kogin jordan ne sai kuma wasu goma sha hudu daga birnin kudus tun da safiyar jiya lahadi ne dai falasɗinawa suka saki fursunonin 'yan sahiyoniya su uku sai dai haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi jinkirin sakin fursunonin falasɗinawan kamar yadda aka tsara sai bayan sa'o'i bakwai sai da safiyar yau litinin ne dai fursunonin falasɗinawan suka isa garuruwansu saboda jinkiri na ganganci da 'yan sahiyoniya suka yi wajen sakinsu a gefe ɗaya a daidai lokacin da fursunonin da aka saki suke isa cikin garin wato ko kuma yankin yammacin kogin jordan 'yan sahiyoniya ɗin sun kai hari a cikin gidajen wasu daga cikinsu majiyar hukumar agaji ta falasina ta bayyana cewa ma'aikatanta sun yi wa falasina biyu da suka jikata maganin bayan da 'yan sahiyoniya suka jikata su a garin baituna a yammacin ramallah sai dai duk da kokarin da 'yan sahiyoniya suka yi na hana inawa farin ciki ɗaruruwa sun fito a kan titi domin tarbar 'yan uwansu da aka saka to kuna tare da radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran Hamas ta miƙa godiya ga jamhuriyar musulunci ta Iran saboda goyon bayan da take yi wa al'ummar Falasɗina da gwagwarmayar su. Jami'in ƙungiyar ta Hamas, Sulai Al-Hindi, ya miƙa godiyarsa ga jamhuriyar musulunci ta Iran saboda goyon bayan da take baiwa Falasɗinawa a fuskoki mabambanta. har ila yau alhindi ya yi wa ƙungiyar hezbollah ta labanan godiya ta musamman musamman ma dai shahid said hassan nasrallah wanda ya shahada akan hanyar kudus bugu da ƙari alhindi ya mika jinjina ga ƙungiyar ansarullah ta yaman da kuma ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta iraki saboda rawar da suke taka wajen taya falasinawa faɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila aƙalla mutane saba'in ne suka mutu sanadiyar fashewar tankar jigilar man fetur a najeriya rahotanni daga najeriya sun bayyana cewa motar take jigilar man fetur ta faɗi ne a tsakiyar arewa wato ta ƙasar ta hanyar da hakan ya yi sanadiyar malalar man da take ɗauke da shi mutane da dama sun kewaye tankar jigilar man fetur ɗin da yake malala domin ɗibar mai ɗin yayin da wani daga cikinsu ya zo da injin janareta tare da kunna shi a wurin saboda ɗibar man ɗin ya zuba shi a cikin wata mota kunna injin wutar ya yi sanadiyar tashin gobara a wurin kamar yadda wani shaidar ganin ido ya ambata hukumar take kula da lafiyar manyan titunan ƙasar federal road safety ta ce mafi yawancin mutanen da suka kone ba za a iya gane su ba rashin isassun jiragen ƙasa na jigilar man fetur yana taka rawa wajen faruwar irin wannan hatsarin na faɗuwar tankokin jigilar man fetur a cikin birane da yake jaza mutuwar mutane da dama bugu da ƙari tashin farashin man fetur a ƙasar ta najeriya yana ingiza mutane su ɗabi wanda suke gani na kyauta ne ba sai sun biya kuɗi ba idan irin wannan hatsarin ya faru tun daga shekara ta 2023 an samu karuwar farashin man fetur da kaso 400 a watan oktoba na shekarar da ta gabata madin mutane 170 ne suka rasu a jihar jigawa sanadiyar hatsarin man fetur irin wannan na faduwar motar take jigilar mai ɗin babban hafsan hafsoshin sojan iran ya kai ziyarar aiki ƙasar pakistan babban hafsan hafsoshin sojan iran major janar muhammad bakiri ya ce alaƙar soja da kuma tsaro a tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma pakistan tana kara ɗaukaka da kuma ci gaba major general muhammad bakiri ya isa birnin islamabad inda zai gana da manyan jami'an sojan ƙasa to ƙarshen labarin duniyar kenan. to madalla yanzu sai a gya zama domin a jijerin shirye-shiryen da muka sanar muku tun daga kan sharhin bayan labaru shirin nan na kokun san da kuma wato shirin duniyar mu a yau sannan lafiya sai da kula ai sauraro lafiya. To a sharhin na yau za mu kawo muku da wasu muhimman abubuwa da suka faru a kwanaki 470 na kisan kiyashin da Isra'ila ta aikata a zirin Gaza. bayan shafe kwanaki 470 na kisan kiyashi da isra'ila ta yi a zirin gaza daga karshe an cimma ririn ta wuta tsakanin ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas da gwamnatin isra'ila wadda ta fara aiki a ranar lahadi bayan sanarwar hamas ta ce ririn ta samo asali ne sakamakon zuriya mai tsayi na al'ummar zirin gaza cikin sama da watanni goma sha biyar yarjejeniyar kuma wata nasara ce ga al'ummar musulmi da kuma kasashe masu inci in shi ƙungiyar hamas tsakanin yammacin ranar laraba lokacin da aka cimma yarjejeniyar ta buɗe wutar zuwa safiyar lahadi lokacin da yarjejeniyar ta fara aiki hararen da isra'ila ta kai a faɗin gaza sun kashe falastinawa akalla 120 ciki har da mata 32 da ƙananan yara talatin tare da jikata wasu 266 a cewar wata ƙididdiga ta hukumomin gaza a cikin watanni goma sha biyar da suka gabata tun daga watan oktoban shekarar uku isra'ila ta kashe mutane akalla shida. da takwas tare da rikata wasu dubu ɗari da goma da shida har ila yau gwamnatin ta faɗa hararen kisan kiyashi zuwa ƙasashen lebanon siriya da kuma yemen a cikin wannan lokaci bayan ta kasa cimma wata manufa ta soji a gaza bayan shafe watanni goma sha biyar na yakin gwamnatin tel aviv ta kasa cimma muhimmiyar manufarta ta soji ta neman kawar da ƙungiyar hamas da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya a gaza bari mu yi waiwaye baya na abubuwan da suka faru tun yakin na isra'ila a gaza ranar bakwai ga watan oktoba na shekarar 2023 ƙungiyar hamas ta kaddamar da wani farmaki mai cike da tarihi kan yahudawan sahayoniya a matsayin mayar da martani ga mamayar da aka shafe shekaru da dama ana yi wa yankunansu wannan farmakin da ba a taɓa yin irinsa ba ya girgiza gwamnatin isra'ila da kuma masu mara mata baya daga kasashen yammacin duniya lamarin da ya haifar da barna mai yawa a ranar 17 ga watan oktoba shekarar 2023 gwamnatin isra'ila ta kai hari a asibitin larabawa na al'ahli da ke birnin gaza a wani kazamin hari na farko wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 500 akasari yara da mata a ranar 25 ga watan oktoba har ila wani shekarar 2023 isra'ila ta ba da sanarwar mamaye gaza ta hanyar kai hare-hare ta sama da farmaki ta ƙasa da kuma korar falastinawa daga arewacin gaza zuwa kudanci a ranar uku ga watan nuwamba na shekarar 2023 shugaban kungiyar hezbollah ta lebanon sayid hassan nasarallah a wani jawabinsa na farko bayan barkewar kisan kiyashin da isra'ila ke yi a gaza ya ce amurka ce ke da alhakin yakin da ake ci gaba da yi a gaza inda ya bayyana isra'ila a matsayin wani makamin kisa kawai a ranar 4 ga watan nuwamba har ila na shekarar uku sansanin 'yan gudun hijira na nusayar da ke tsakiyar gaza ya fuskanci har-har ta sama wanda ya sanadin jikatar mutane masu yawa yawancinsu yara da kuma mata a ranar 11 ga watan nuwamba na shekarar 2024 da ta gabata wani hari da isra'ila ta kai kan wani tanti da ke zama mafaka a sansanin 'yan gudun Hezra na ya kashe akalla mutane uku ciki har da iyayen tagwaye 'yan shekaru goma da suka samu munanan raunuka kimanin wasu 24 kuma sun jikkata kuma an kai su asibitin auda da ke nusairat a ranar 15 ga watan nuwamba na shekarar 2023 dakarun mamaya na isra'ila sun shiga cikin babban asibitin alshifa na gaza bayan wani hari da aka shafe kwanaki da dama ana yi inda jami'an kiwon lafiya suka bayar da rahoton cewa marasa lafiya ciki har da jariran da aka haifa sun mutu sakamakon rashin wuta da kayan aiki a ranar 4 ga watan disamba na shekarar 2023 dakarun mamayan isra'ila sun kaddamar da wani gagarumin farmaki na farko a kudancin gaza zuwa birnin han yunis a ranar biyu ga watan janairu na shekarar 2024 an kashe sale al-aruri mataimakin shugaban ƙungiyar gwamnati ta hamas da ke gaza a wani harin da jiragen yakin isra'ila suka kai a yankin dahiye da ke kudancin beirut a ranar 12 ga watan janairu na shekarar 2024 amurka da birtaniya sun harba wasu jerin makamai masu linzami kan yemen don mayar da martani ga goyon bayan da al'ummar yemen ke baiwa falastinawa a ranar 29 ga watan fabrairu na shekarar 2024 fiye da falastinawa ɗari ne aka kashe a wani hari da aka kai kan ayirin motocin agaji bayan da sojojin isra'ila suka buɗe wuta kan jama'ar da suka taru a kusa da motocin agaji a ranar ɗaya ga watan afrilu na shekarar 2024 harin isra'ila ya kashe ma'aikatan hukumar abinci ta duniya bakwai da ke kai agaji a gaza a watan mayun shekarar 2024 gwamnatin isra'ila ta ba da umarnin ficewa daga rafa tare da kaddamar da hare-hare tare da korar dubban ruwan falastinawa ta kai harin bam a sansanin tel al-sultan da ke rafa wanda aka keɓe a matsayin wani yanki mai tsaro tare da tunawa sansanin wuta tare da kashe falastinawa akalla hamsin a ranar 15 ga watan janairu na shekarar 2025 din bayan kwanaki 470 na kisan kare dangi a zirin gaza yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta tsakanin hamas da kuma gwamnatin isra'ila ta fara aiki da safiyar ranar lahadi 19 ga watan janairu ma'aikatar shari'a ta isra'ila ta saki sunayen falastinawa sa'in da biyar da za a saki ranar lahadi sakamakon aiwatar da yarjejeniyar tsakaita buɗe wutar ita ma daga nata bangare na aiwatar da yarjejeniyar za a saki wasu isra'ilawa guda uku a wannan lahadin. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 20 ga watan Janairu wanda kike daidai da shekara ta 2025 sannan kuma ya daidai da 19 ga watan Rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai wannan lokaci da masarautar sarki sha na kasar Iran ta fara girgizuwa. kuma al'amura suka fara nuna alamun faduwar gwamnatin sarki sha a fili mutane suka bude gidajen yari a duk fadin kasar iran domin kubutar da waɗanda sarki sha ya jefa su a cikin gidajen yari bisa zalunci da kuma dalilai na siyasa da mulki na kama karya bayan haka kuma sojojin sarki sha da dama sun koma sun shiga cikin sahun masu zanga-zanga ta la'antar gwamnatinsa tare da yan bore domin kawar da mulkinsa na zalunci da kama karya akan al'ummar kasar iran. masu saurare ko kun san cewa shekaru arba'in da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci kuma mai gugurmaya da sarakunan pahlawiyawa a kasar iran wato ayatollah sayyid ahmad khunsari ya rasu an haifi ayatollah khunsari a garin khunsar na kasar iran ya rasa iyayensa tun yana karami don haka ya girma a gaban yayinsa sannan kuma ya fara karatu a birnin isfahan na kasar iran daga baya kuma ya koma birnin najaf na iraki bayan karatu mai zurfi da ya a birnin najaf ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai Aitullah kwansari yana ɗaya daga cikin manyan malamai na addinin musulunci wanda suke goyon bayan marigayi imam khomeini a gwagwarmayar da ya yi da sarakunan pahlawiyawa a ƙasar iran don haka ne ma ya dawo birnin tehran da zama wanda kuma hakan ya sa sarki ya fara yin taka tsantsan da al'amuransa musamman ma abin da ya shafi marigayi imam khomeini Masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 suka gabata a rana irin ta yau. Injiniya Mahdi Bazargan, Firaministan Jamhuriyar Musulunci ta Iran na farko da su, Bazargan ya yi karatu a birnin Tehran kafin daga bisani kuma ya tafi kasar Faransa inda ya shiga da karatunsa. Daga bisani kuma ya dawo birnin Tehran inda ya koyar a jami'ar Tehran din. Dr. Bazargan ya yi fice matuƙa a bangaren siyasa inda ya kasance ɗaya daga cikin masu sukar salon mulkin kama karya na gwamnatin sarki sha kafin juyin juhali wanda kuma hakan ya sa aka rufe shi a lokuta daban-daban a gidan kaso bayan samun nasarar juyin juhali an naɗa shi a matsayin firaminista na farko na iran bayan watanni tara saboda wasu dalilai na saɓanin fahimta tsakaninsa da manyan jagoran juyin juhali gwamnatinsa ta rushe masu saurare ko kun san cewa shekaru 38 da suka gabata rana irin ta yau wato ɗaya ga watan bahman na shekara ta 1365 hijira shamsiyya mawaƙin ƙasar iran da kuma masani na zane-zane kuma marubuci ibrahim buzari ya rasu an haife shi a garin talakan na ƙasar iran bayan ya kori ilimin adabin farisanci da kuma larabci da fikihu da usul sai ya fara karantarwa a fannin da ake koyar da masaniya a kan ilimi na kyawawan ɗabi'u sannan kuma ya koyi ɓangaren shari'a sannan kuma ya fara halartar wasu darussa na manyan malamai kamar irin su mirza khalil kamrani da kuma sayyid abul kasim kashani da dai sauran manyan malamai bayan wani lokaci kuma sai buzari ya shiga fagen koyon fasahar rubutu inda ya amfana da ilimin fasahar rubutu daga malamai da suka hada da imad tahirani. sannan kuma ya koyi wani salon fasahar rubutu na musamman daga abdulhamid malik kalami wanda kuma aka fi sanin sa da amir alkitab bai ga koyan fasahar zane-zane ya yi shekaru masu yawa a ɓangaren ilimi na koyar da adabi ibrahim buzari yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara kafa gidauniya ta azuzuwan karatu kyauta kuma tare da taimakon wasu malamai ya kafa kungiyar masu fasahar zane ta kasar iran buzari wanda yake da salon rubutu na musamman ya bar ayyuka da dama da ya yi a lokacin rayuwarsa waɗanda suka haɗa da littafai daga cikin littafansa mafi shahara akwai muntahab diwan sa'ad sai kuma diwan hafiz takaitaccen tarihin masnawi da kuma rubuce-rubuce da dama waɗanda ya yi akan sa'adi da kuma hafiz shirazi wannan ƙwararren masanin adabi kuma marubucin waƙoƙi da fasahar rubutu na ƙasar iran ya rasu a cikin watan fabrairun shekara ta 1986 yana da shekaru 91 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 105 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan janairun shekara ta 1920 aka haifi federico fellini mai shirya fina-finai ɗan ƙasar italiya ya kasance darakta mai salo na musamman a masana'antar fina-finai na sinima Fellini ya fara aiki a matsayin marubucin fina-finai sannan kuma a cikin shekara ta 1945 bayan kawo ƙarshen Yaƙin duniya na biyu ya yi aiki a matsayin mataimakin darakta tare da robert rossellini wani shahararren mai shirya fina-finai ɗan ƙasar italiya a cikin harshen italiyanci sannan kuma ya shirya wasu fina-finai a lokacin da suke aiki tare da robert ɗaya daga cikin fina-finan da suka shirya a lokacin shine rome the defense city sannan kuma a cikin shekara ta 1993 watanni shida kafin mutuwarsa filini ya samu lambar yabo ta oscar saboda muhimman ayyuka waɗanda ya gudanar a ɓangaren duniyar sinima da kuma fina-finai shahararrun ayyukan filini da sun haɗa da fim ɗin da ya rubuta kuma ya gabatar da shi wato La Volce Vita sai kuma shahararren fim ɗinsa na Ghost of Juliet. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamarra da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa ta fuskacin siyasa ne ko tsaro ko kuma zamantakewa. Kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamaran ta fuskoki daban-daban. kamar yadda kuma shirin a wasu lokuta kan yi nazari akan wasu batutuwa da suke da alaƙa da ci gaba ta fuskokin fasaha da kimiyya shirin na yau da Allah dai zai dubi ne akan tasiri na ƙirƙira wadda ke cikin tsari na fasaha wadda ta zama ta mame dukkanin lamura ta fuskokin gudanarwa da kuma tuntuɓa da tsare-tsare a dukkanin fagage na kasuwanci da tsaro da kuma sauran al'amura na ilimi na yau da kullum wanda kuma sha'anin fasaha ta yanar gizo da kuma yadda hakan ya zama wani fage na kafsawa tsakanin manyan kasashen duniya wanda suka samu gagarumin ci gaba ta wannan fuska yana haifar da sabani da kuma haifar da gasa mai yawa a tsakanin su kamar da kuma hakan yakan yi tasiri ta fuskar siyasa wannan da shine abin da shirin na yau da dar Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a bi masannin hankali domin jin cikakken shirin. a bazarin shekara ta 2017 duniya ta shida abinda a lokutan baya ake fahimta da cewa hari ne ta hanyar yanar gizo mafi muni a tarihi a duniya wanda kuma ya gurgunta kamfanoni masu zaman kansu da cibiyoyi na gwamnati tare da jawo babbar asara ta kudade masu tarin yawa wadda ta kai ta kimanin dala biliyan goma zuwa dala biliyan sha tara a faɗin duniya baki ɗaya manhajar NotPetya wadda daga baya aka sauya mata suna ta koma wani bangare na farmaki na yanar gizo wanda yake tattare da kirkirarriyar basira wadda aka gina ta domin yin kutse akan cibiyoyi na tsaro waɗanda suke da rauni wajen gudanar da ayyukansu idan da a ce za a kai irin wannan hari a yau a lokacin da fasahar kb ta inganta matuƙa kuma take ci gaba da samun tasiri a sassa daban-daban ta hanyar amfani da basira ta yanar gizo to da tabbas zai iya yin illa babba wadda za ta jawo asara ta kuɗaɗe masu tarin yawa a duniya ga har ma da kawo cikas ga harkokin kasuwancin na duniya babu mamaki gwamnatoci a duniya na lura da sanya idanu a kan illoli na kirkirar basira ta kb wadda take janyowa ga harkokinsu musamman ma dai a hannun masu kutse da sauran ƙungiyoyi waɗanda ba su da ƙarfi ta fuskacin hannayen jari kazalika ƙasashe suna ƙarfafa rundunonin sojinsu da ayyukansu na tsaro domin kare kansu daga irin wannan haɗari ci gaban da aka samu a fannin kb ya ɗaukaka matuƙa idan aka yi la'akari da irin yadda salon wannan tsari yake tafiya a lokutan baya musamman ma dai a 'yan shekarun da suka shuɗe a yadda kirkirar basira take bi ta yaɗo a sassa daban-daban na duniya da kuma yaruka da dama na duniyar da suke amfani da ita kuma ake aiki da manhajoji da yawa waɗanda aka tsara su akan waɗannan harsuna da kuma tsari na yanar gizo to dole ne ƙasashe su hanzarta sabunta wasu abubuwa waɗanda za su kare kansu daga duk wani abin da zai iya jawo musu illa ta hanyar yin amfani da waɗannan manhajoji musamman ma a ɓangarori na tsaro da kuma batutuwa na kasuwanci waɗanda cokaf sun dogara a kan al'amura waɗanda ake tsara su a cikin manhaja ta yanar gizo sabbin abubuwa wanda ƙirƙirar basira suka kawo suna da tasiri a bigire da dama na harkokin kasuwanci da kuma gudanarwa musamman ma a ɓangarori na ayyukan gwamnati na yau da kullum sojoji da hukumomin leƙen asiri da jami'an tsaro da ke tabbatar da doka da oda suna gudanar da ayyuka masu kyau to amma tabbas waɗannan hare-hare na yanar gizo waɗanda suke zuwa ta hanyar ƙirƙirar basira sukan kawo cikas matuƙa ga ayyuka na tsaro ga ƙasashen duniya kazalika tare da taimakon ƙirƙirar basira manyan makaman ƙasashe suna iya cimma matakai masu girma ta fuskacin ayyukan su idan aka kwatanta da lokutan baya wanda ba a aiki da irin wannan basira akwai misalai da dama na irin wannan a sassa daban-daban na duniya amma dukkanin waɗannan abubuwa ɗin an yi su ne a ƙarƙashin farmaki ko kuma leƙen asiri wanda akan yi amfani da ƙirƙirar basira ɗin wajen aiwatar da su za a iya cewa har yanzu ba a samu harin yanar gizo wanda yake tattare a cikin fasahar kebe wanda ya lalata manyan kayan more rayuwa da kuma amfani na al'umma na yau da kullum a duniya ba duk da cewa dai har yanzu duniya ba ta da amfani da kirkirar basira a yakin gaba da gaba wanda aka saba gani ba a tsawon shekaru na tarihin duniya amma akwai ci gaba wanda aka samu wanda yake tattare da damuwa ta bangare daban-daban sannan kuma akwai wasu abubuwa ɗin waɗanda su kuma suna da tasiri mai kyau musamman ta fuskacin ayyukan likita wanda akan yi amfani da irin wannan basira ɗin wajen samar da hanyoyi da za a gudanar da wasu ayyuka ɗin ta hanyar kirkirar basira misali birtaniya na ikirarin cewa rasha da sauran kasashe abokan adawarta suna kokarin ƙara ƙarfin ikon kai hari ta hanyar yanar gizo sannan kuma suna shirin kaiwa muhimman kayayyakinta na amfani da irin wannan fasaha kasashen yamma na faɗin cewa kasashe irin su rasha da china suna iya amfani da fasahar kb a yakin yanar gizo a nan gaba duk kuwa da cewa dai kasashen biyu sun yi watsi da irin wannan ikirari suna cewa farfaganda ce ta turai wadda ta ginne akan manufofi na siyasa kuma su da dama kasashen turai sukan yi amfani da irin wannan farfaganda din wajen cimma manufofinsu na siyasa a kan su waɗannan ƙasashe irin su china da rasha kamar yadda suke bayyanawa ƙwararru a harkokin soji suna cewa ba china kawai ba ko rasha dukkanin sauran kasashen duniya suna iya amfani da wannan fasaha ɗin ta hanyar yanar gizo domin amfani da kirkirar basira ta kibi amurka da birtaniya da kasashen turai da dama sun zuba hannayen jari masu tarin yawa a wannan fanni a 'yan shekarun da suka gabata sama da shekaru goma da suka wuce ana amfani da wata guba a na'urar kwamfuta wadda amurka da isra'ila suka samar wajen kaiwa aikin nukiliya na kasar iran hari kuma za a yin amfani da irin wannan farmaki wanda zai samar da mummunan sakamako saboda hari ne na yanar gizo wanda yake haɗa da fasaha ta kirkirar basira wanda kuma zai iya yin illa wadda kafin a iya farga da kuma shawo kanta ta haifar da mummunan sakamako. misali muhimman kayayyaki na sufuri makamashi da sadarwa da ma waɗanda suke dangantaka da irin waɗannan ayyuka wanda dukkanin hukumomi da cibiyoyi na kuɗaɗe da muhimman hukumomi na gwamnati suna yin amfani da su to lokaci ɗaya za a iya lalata su ta hanyar yin amfani da wannan ƙirƙirar basira ta hanyar hanin yanar gizo tabbas ƙasashe da dama suna aiki domin ɗaukar matakai waɗanda suka zama wajibi a yayin da ake fuskantar wannan barazana ana asasa sabbin cibiyoyi daban-daban ko kuma hukumomi domin kariya da karahare na yanar gizo waɗanda suke ɗauke da irin wannan fasaha ta bi a lokaci guda kuma ana samar da dabaru da manufofi domin gina kayan aiki da tsari wanda yake da babban tasiri wajen kalubalantar irin waɗannan hare a 'yan watannin nan gwamnatin joe biden ƙasar amurka ta kaddamar da wani nazari wanda yake dubawa da kuma nuna ayyuka irin na cibiyoyi na kudade da kuma auna ayyukan nasu da yadda za a yin amfani da irin wannan fasaha wajen cutar da su da kuma ɗaukar matakan da za su iya kalubalantar duk wani mataki da zai iya yin illa ga irin waɗannan cibiyoyi hakanan kuma an fahimci cewa ayyukan zamba cikin aminci wanda ake yi da fasahar KB irin su kuɗin jabu da damfara a ayyukan banki sun ƙaru matuka, wanda kuma dole ne a ɗauki matakai na magance su a wannan yanayi amfani da ƙirƙirar basira a yakin yanar gizo na nufin yanayi mai cike da hadari da kuma damuwa game da tsaron ƙasashe da zaman lafiyar duniya duba da irin wannan yanayi da ake ciki babbar tambaya wadda ake fuskanta a duniya ita ce ta yaya girman hatsarin yakin yanar gizo mai aiki da tsari na kirkirar basira ta kb yake da kuma irin tasirin da zai iya yi wajen yin lahani ga tsari na harkokin kudade ko kuma ayyuka na gwamnati da kuma tsari na bankuna ko kuma ayyukan leƙen asiri da na soji da ma sauran ayyuka na tsaro wace irin damuwa ce hakan za ta iya haifarwa bangarori musamman ma gwamnatoci da hukumomi da kuma cibiyoyi waɗanda suke gudanar da ayyukan su ta wannan hanya kutse ko hari ta hanyar yanar gizo mai aiki da kirkirar basira ya sha bamban da harin yanar gizo na kutse wanda aka saba ta hanyoyi da dama masu muhimmanci kuma a waɗannan bambance-bambance ne suka sanya shi ya zama mai matukar hatsari hakanan kuma tsarin na KB, yana iya sanya harin yanar gizo ya tasiri matuƙa kuma ya zama mai saurin aiwatarwa da kuma yin illa ga ɓangaren da aka nufa game da wannan za mu iya cewa yana samar da damammaki ga wasu ɓangarori waɗanda suke gudanar da ayyukansu ta hanyoyi na yanar gizo da kuma cimma burinsu ta hanyar aiwatar da tsare-tsare waɗanda aka samar a bisa wannan basira ƙirƙirar basira tana iya rage lokacin shiryawa da kuma ƙaddamar da hari wanda yake ɗaukar kwanaki ko makonni zuwa 'yan sa'o'i ko mintuna misali tsarin haskawa ko neman rauni na ɓangaren da ake so a kai wa hari zai iya ɗaukar tsawon kwanaki ko makonni a bisa tsarin da aka saba amfani da shi a lokutan baya na kai hari ta hanyar yanar gizo amma ta hanyar yin amfani da manhaja ko kuma tsari na kb ana iya aiwatar da irin wannan hari a cikin 'yan mintuna wanda ba su wuce minti ɗaya ko biyu wanda kuma zai iya yin illa mafi girma fiye da illoli da akan samu a tsari ta hanyar yin amfani da manhajoji na kai hari a yanar gizo a lokutan baya ba makamin yanar gizo da aka samar da alƙalma na tsarin kebi yana iya buya tare da kaucewa kayan tsaro waɗanda aka saba da su saboda haka wanda kuma aka gina su domin tunkara kayayyaki waɗanda ake amfani da su na manhajojin yanar gizo domin kai hare-hare ba ga kuma harin da akan yi amfani da basira ta kebi da shi wajen aiwatar da irin wannan tsari na yanar gizo ya sha bamban da dukkanin hanyoyi da aka saba da su bisa tsari na fahimta ta ƙirƙirar basira ta zamani ta hanyar nazari a kan martanin tsarin tsaro kb na iya ƙara ƙarfi a tasirin hare-hare wanda aka kai kb na iya amfani da sakamakon nazarin muhimman bayanai domin ƙaddamar da manyan hare-hare musamman kai hari akan ɗaiɗaikun mutane ko kuma kamfanoni domin kawo barazana ta musamman wajen gudanar da ayyukansu ko kuma tsaye da ayyukan nasu cak a lokaci guda wanda kuma lokaci ɗaya tsarin na kifi yana iya kai hare-hare zuwa wurare daban-daban a lokaci guda a bisa tsari ɗaya ana iya kallon irin wannan damuwa a matsayin alamun shigar da tsarin ƙirƙirar basira a fagen yaƙi a wannan gaba fasaha da tsarin kebi ba wai kawai aiki ne wanda zai iya zama amfani da cibiyoyi na dabarun yanar gizo a fagen yaƙi na ƙasa da ƙasa ba a'a hakan zai iya zama tamkar wani makami ne na nukiliya wanda za a iya argargaza tsari na tsaron ƙasa baki ɗaya da shi a cikin 'yan mintuna ya kamata a fahimci cewa da irin sauran da aka yi na ɗaukar matakan kariya daga hare-hare waɗanda ake kaiwa bisa ƙirƙirar basira hatsarin barazanar da ke tattare da wannan yana iya lalata duk wani tsari da kuma duk wasu manhajoji na kariya da aka saba amfani da su a shafin yanar gizo ya zama dole a fahimci cewa yakin yanar gizo mai aiki da kirkirar basira ba wai kai kagaggen shiri ba ne wanda aka tsara shi a cikin wani fim a lamari ne wanda yake akwai shi da gaske amfani da wannan fasaha da kasashe suka ci gaba suke yi yana kawo babbar barazana ga kayan aiki na soja kuma fararen hula a saboda haka wasu kasashe ba wai kawai suna kallon illar da ke tattare da irin wannan tsari na kebi ba ne a'a suna ganin cewa samar da irin wannan tsari shi kan shi wata babbar barazana ce ga su. sakamakon haka wannan dalili kaɗai zai iya zama dalili wanda zai sa dole ne a samu haɗin kai na tare da kuma aiki a tsakanin gwamnatoci da kuma zuba hannayen jari a fannonin tsaro a tsakanin ƙasashen duniya domin samar da wani tsari da manhaja wadda za ta iya zama ta fuskanci tsarin manhajar leƙen asiri da kuma kai hari na yanar gizo a bisa manhaja ta KB. To jama'a masu saurayi lokacin da muke da shayar dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a ji mu dauke da wani jigon amma kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi, toilet infection ko kuma infection da faransanci. ɗaya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi. Ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata yayin da su ma mazan bai bar su ba. To domin tattauna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da Dr. Sa'idu Ahmed, ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mima ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi? Eh, da farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin in tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya fa kamu da wannan ciwo ba. A'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace. To wannan shi ne a hausance ake ce mishi ciwon sanyi. Zai yiwu a jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba. To shi ne akan ce musu ciwon sanyi. dakta an ce wannan ciwon iri-iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda uh, kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗai-ɗai-ɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kamar takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taba wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su wayannan su ne a takaice ake ce musu cututtukan sanyi masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan rediyo hausa voh inda a yau shirin ke haska fitararsa kan ciwon sanyi wanda kuma muke kan tattaunawa tare da Dr. Sa'idu Ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse na jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. To Dr. shi wannan ciwo na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi? Na, kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi samun su akwai wanda suka zama tabbatattu an san su karara akwai kuma waɗanda kama-kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya yi wannan alaka ta irin wannan hanya yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokan abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali mu'amala da wani abu halar misali a ce ko zuwa na yi amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfe-camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewan yadda ake samun wayannan cututtukan shine na farko dai Ah, akwai waɗanda yake al'adansu za mu ga misali yanzu ah, kaman akan ce akwai wanda yake ta ƙwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta ƙwayan cuta na kaman viruses ne virus ƙananan halittu kenan akwai kuma ƙwayan cuta ma na parasite ne kaman protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi to me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa waɗannan cututtukan ba mu ce waɗannan bakteriya ne yake kawo su waɗannan viruses ne ko waɗannan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma waɗannan mu ce su waɗannan parasite ɗin ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to na bacteria din sai ake ce musu sunan su gaba ɗaya bacterial vaginosis vaginosis nan dan ya shafi maza mata ne sai a ce musu tunda magana al'aura ake yi a yanda suke faruwa din sai aka mai da su a ƙarƙashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa eh, wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su. A cikin bayanin da likita ya yi mana ya taɓa mana batun halittun na bacteria. To dokta a matsayin tambayar mu ta gaba, shin wai su waɗannan halittun na bacteria menene aikin su ne a cikin jikin ɗan adam? Bacteria kamar musamman ga mace, su suna kare mu ne don kowane ɓangaren jikinmu akwai su wanda yake kariya suke bamu amma idan muka samu wani ko da al'adunmu muka yi muka canza musu kama muka rage musu ƙarfin kariya to sai kuma cuta ta samu shiga jikinmu saboda haka hadda an ce bakteriya suke jawo wannan to bakteriyan sun rabu kaci biyu akwai wayanda suke su kariya suke bamu akwai kuma wayanda suke idan garkuwar jikinmu ya yi ƙasa zai jawo mana mu sami waɗannan cututtuka. Misali, ta yaya za mu yi garkuwarmu ya yiwo ƙasa? Na farko shi ne kamar misali mace mai ciki, duk mata da take ciki, saboda yanayin da take kula da wannan cikin, za mu ga cewa ita garkuwar jikinta akwai cututtukan da da in babu ciki ba za su fito ba. To yanzu dalilin ciki sai su samu wani na dama su samu shiga jiki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar misali mata masu amfani da kaman wannan kororo da ake sa a cikin mahaifa ɗin nan shi wannan shi ma yakan canza yanayin su kansu wa'annan halittu da ake cewa bakteriya da suke al'aura ya zama na cewa irin wannan bakteriya ko waninta zai iya zama illa a cikin mace na uku kuma akan samu wasu wanda suke yawan yawan amfani da abubuwa cikin al'aura misali wasu za mu ga kamar akwai masu sa turare su fesa a al'aurarsu akwai masu amfani da sabulai masu ƙanshi wanda an sa musu magunguna iri-iri suna iya canza launin shi ainihin bangon al'auran mace wanda zai iya kawo illa a jikin canjin yanayin bangon al'aura ɗin to wannan akan samu ta irin wa'annan sukan sami daman cutar nan ta shiga jikinsu har su samu irin wannan shi abin da ake cewa bacterial ah, vaginosis wanda shi wannan ah, misali ah, kwayan cuta na bacteria yake jawowa abin nan kashi na biyu wanda inda suke samun irin wannan larura shine na wanda ake cewa kamar fungal shi kuma fungal infection to fungal din aka iya ce mar yanayi ne kamar na za mu ga misali kamar biredi an ajiye shi ya fara ribiya za mu ga wani yanayi ya tsuro a jikin shi wannan ana ce mar fungal to shi wannan fungal idan ya samu yanayin jiki da yake so shi ma yakan kawo shi irin wannan ciwon sanyi musamman ga su iyayenmu mata alal misali ya fi samun shiga jiki ga mata da suka fi yawan amfani da irin wannan magunguna na antibiotics haka kawai za mu ga a aika a so min ja da yalo a so min farin kafsu a so min waye ana sha ba ka'ida to yawan yawan shaye-shayen waɗannan sai ya sa wannan halitta da take mana kariya an sun samu naƙasu kuma wannan irin su fungal ɗin da muke magana sai su samu shiga a samu wannan rashin lafiya na ciwon sanyi. wasu kuma eh, larura ne na jikin mutum kamar masu ciwon sukari su ma suna da samun na kasancewan irin wannan saboda garkuwar jikinsu ta yi ƙasa akan samu irin wannan cututtuka na fungus ɗin sai su samu shiga jiki wani kuma lokaci kawai canjin yanayi ne na eh, tsiro da mata suke gani na ah, halitta na wata-wata ɗinnan kamar hormones kenan da ake faɗa. za a ga koda lokacin ciki ne ko lokacin yin al'ada ko kuma ma iyayen mata da sun wuce yin al'ada sun shiga wannan su ma sukan samu irin wannan yanayi wanda shi wannan fungal da muke faɗa yakan samun naƙasu ya shigo kuma ya zama musu kaman ciwon sanyi tare da su to waɗannan su ne kusan kaman abin da yake jawo su da kuma yanayin jikinmu da yake canzawa da yake ba su dama su samu tasiri har su zama suna illa ga al'umma baki daya. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan dasa aya a cikin shirin kafin nan da ya godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Sa'idu Ahmed kwarar likitan mata a asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku a kasance lafiya. dan su ce ai sake wasu na ga Allah rabi. Thank you.